A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin matashin mawaki wanda ya ci hanya ɗaya da yake tunanin isar da sako ga masu sauraron sa bai wuce ta waka ba. Ko me dalili? Cikakken sunana Kabiru Yusuf Garba amma an fi sani na da Kabiru Art. To Kabiru wannan waka ta marayu me yasa ka rera ta? a gaskiya ta inda na fi shahara dai kamar yadda kowa ya riga ya sani na fi shahara a harkokin fina-finai haka a waƙoƙin fina-finai da irin kamar da kira rauji yake kenan mm-hmm. to amma kwatsam kawai dare ɗaya sai aka gani na yi wannan waka ta marayu wacce jigonta shine faɗakarwa gaskiya alal hakika na yi wani duba ne sosai wanda abin dama ya daɗe yana ci min tuwa ƙwarya irin yanayin da hali marayu suka tsinci kansu gaskiya a wannan lokacin bisa gabasin arewa maso gabas nan ne bautar na hidimar ƙasa lokacin da na gama karatu to akwai sanda muka taɓa ziyartar sansani haka na 'yan gudun hijira haka to gaskiya abin da na gani zan dai ce kawai amma har kwalla sai da nai wato ba da ban yi wa ƙasa hidima ne musabbabin da ya sa har yi waka wa marayu. eto eh haka ne tunda yi wa ƙasa hidima ne ya kai ni wannan guri misali da ya kai ni wannan guri don ma ba asali ma sansanin gudun hijiran ba nan ne state ɗin da nake yin hidimar ƙasa ba a bauchi na hidimar ƙasa amma sai na ƙara ziyara haka sai na ƙarasa saboda ina da wannan ra'ayin na duba akan irin wannan al'amura. so da na je na duba na gani cewa kai ga irin halin da suke ciki da sauransu sai sa dawowa ta na samu na kirkiri wannan waka sannan kuma na yi ta wannan waka ba ma guda ɗaya ba ce, sun kai wajen guda uku akwai first version akwai second version sannan akwai third version duka akan marayu ne a cikin mm. wakar na ji eh, kun yi tare da Maryam abin da dalilin da ya sa na yi wannan waka tare da Maryam Sangandale shine ita ma tana da irin wannan zil din ma'ana irin nufin a taimaka sai ce na ce to gaskiya bari in kirawo ta ta in saka ta a ciki ta tallafa min mu wakar tare ya zamanto ta dan goya min sai mu abin ya kai da abin da ya kai mu ga inda muke bukata mu kai wayar rubuta ah, wakar ni ne waka ta ce ni na rubuta sai na kira ta domin tallafi dama muna yin haka kamar abin da da turanci a kira feature a to a cikin wannan waka wani baiti ne kake tunanin zai fi jan hankalin mutane gaskiya babu wani baiti a cikin wakan nan baitukan guda takwas ne wakar hmm. baituka takwas ne a ciki nayi guda biyar Maryam Sangandala ta yi guda uku hmm. so alal hakika duka baitocin duk wanda ya ji su kawai ya ana batu ne kawai akan eh, a zo a tallafa kamar amshin wakar ana cewa dan kusan jigon amshin wakar misali ana kana ji ka san ga abin da ake yake nufi. Mu tausaya wa mai rayu, mu jasi jikin mu si rayu, kar da mu bar su su lalace ra manyan gobe. Yawwa ka ji kama a wannan amshin ka ce a taimaka ma rayu kada a bar su su lalace. Me hmm. wani irin sako kake son ka isar na kar a bar su su lalace? Abin da nake nufi da kar a bar su lalace idan a yanzu muka duba irin nan mu haka hmm. da sauransu za mu ga idan ka kira yaro kamar ku misali yan jarida zaka akwai programs da yawa da ake yi idan ka kira yaro yanzu ka tambaye shi irin yara da zaka suna talla bisa mm. ka'ida haka dai talla akan tituna yawo da sauran sace-sace da sauran shaye-shaye zaki ga zaki duba ki ga in kika bincike iyayensa ne suka rasu aka bar su a hannun wasu haka kawo maybe kishiyoyin iyayensu ko kuma dai haka abokan abokin zaman mahaifiyar shi da ta rasu mm. amma ba za ta iya rikewa ko mahaifin watakila ya shi ma ya rasu to in kika wannan binciken za ki ga tabbas haka yake to amma irin wannan yaran idan aka kira aka dawo da su aka kira mutane suka ji wala Allah kunnuwan mutane misali kamar irin kungiyoyi ya kama zaman kansu duk na san suna irin taimaka to duk wanda ya ji hakan na tabbata insha Allahu za a kula da irin wannan saboda mun manta gaskiya Eh, idan aka wasu suka lalace ban da waɗannan baka tunanin su ne suke yin shaye-shaye sai dai kawai a ƙara da aka ka fara waka asali kamar yadda na faɗa miki cewar dalilin waka ni dalilin waka ta gaskiya ina yin gaba ne ina canjawa yana mm. canjuwa kamar yanzu kwai ni dai na kasance irin mai yawaita irin karanta littattafai haka mm. na turanci na labarai wanda ake fi sani da novels haka mm. so amma akwai wani littafi da na taɓa karantawa shi mai marubucin littafin ya rubuta littafin ne kawai saboda rayuwarsa ya dinga tuna da rayuwarsa to sai ni amfani da wannan idea din kawai misali ni ma a ranar na ce a ah, to tunda ina rubuta abin nan wannan yana rubuta a rubuce to kawai ni ma bari duk wani abu da ya faru da ni kawai in dinga rubuta in dinga rera waka kawai ina aje shi a matsayin kamar tarihi ko rekod haka ka ce kana waƙoƙin fina-finai ina waƙoƙin fina-finai wace waƙa ka yi a wani fim akwai wakar da na yi a fim ɗin gabas fim ɗin ma ya riga ya fito ma ya daɗe da fitowa sannan kuma akwai matambayi shi ma fim ɗin ma shi ma ya gabas ɗin haka ake cewa gabas da hadari in an yi nazari ruwa yakan sauka to akwai wanda ake cewa Kuma ya yi zafi maganin shi Allah na ka kammala jami'a wani eh. course ka karanta? Na karanci mass communication a ABU Zaria. Mm. A 2011 na gama. Da mm. is degree kenan a mm. fannin harkokin aikin jarida kenan. To yanzu jarida jarida za ka ci gaba da yi ko kuwa ka za ka ci gaba da yi? Eto eh a yanzu ma ina kan jaridar ma zan ke ina kan harkar jaridar sannan kuma ina taɓa waka tun da duk kusan za a iya kiransu dan juma ne da dan jummai kana ka gamsu kana isar da sakonninka a'a sosai ma fiye da yadda ba a tunani ta yanzu misali kamar waka recently waka da na latest ta yanzu wacce ake kira wacce na sawa suna marayuwa mm. ka zaki mamakin a yanzu kafin ma ta kai wani doro ma kenan a yanzu ban ma sai ranar ah, on 30 na wannan watan da muke ciki zan dora ta akan site dina wanda ake downloading ya yi mana amshi ko baiti ya rera dandalin voa radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop idan muka ta tsiye ka eh. za ka iya mana baiti ko amshi to ga rediyon matasa dandali na voa ga rediyon matasa dandali na voa ka mota a hannunka wayar salula ko ipad ko laptop. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.